yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan dukan na lahiya da wannan yammacin Laraba 17 ga watan Yuni. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kuna jin shirin ne a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fagin da Halima Jumrau. Yau dai Laraba kuma kamar yadda kuka sani rana ce da shirin yau da gobe ke da hankali baki ɗaya kan siyasa musamman ma a wannan lokaci na cacar baki da ta ɓarke kan kuɗaɗen sayan suturar da za a bai wa 'yan majalisar dokokin Najeriya. Za ku ji ta bakin matasan Najeriya akan wannan magana cikin amsoshin tambayoyinmu da za mu karanto muku nan gaba kaɗan. Amma da farko kamar kowace laraba za mu fara ne da labarin ɗan iya. Yau dai tunanin ɗan iya ya je kan shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Za ku ji labarin. Wai shin siyasa na da mahimmanci a rayuwar ɗan adam? Ko mahimmancinta ya tsaya ne kawai ga rayuwar mai yinta? Me yasa ma ake siyasa ne? Don kuɗi ko kwaɗayi? ko dai don sha'awar neman inganta ci gaban ƙasa da kuma kyautata rayuwar al'umma? zauren matasa na tahe da amsoshin waɗannan tambayoyi a muhawarar da aka tafka a abuja kuma a gaban madina dauda gwamna yana gama gwamna ya ce matarsa ce za ta zo ta zama gwamna ko ɗansa ne zai je eh, eh, house of representatives shi kuma ya tafi sanata mutane da yawa ba su da ma abun yi sai su shiga siyasa wani ma sai ya bar abun yi ya zo ya shiga siyasa wai shin masu siyasa na yin ta ne don ƙudurin taimakawa jama'a ko dai suna shiga siyasa ne don taimakawa kansu da azurta kansu da kuma cimma wani burinsu na son kai da son rai yawanci siyasa yan siyasa suna shiga siyasa ne don neman arzuta kansu da kuma cika wasu burorinsu na rayuwa ku biyo mu ku ji wannan shiri na yau da gobe da kunnuwanku kar ku sake a baku labari Yau fa tunanin ɗan iya ya kai ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ga na ikra da labarin ɗan iya. da yake ɗan iya gwani ne wajen tsinko labari yau da gani na ya ce kai ɗan uwa ni kullum na zauna na kalli shugaban ƙasarmu muhammadu buhari sai in tuna cewa sauran 'yan ƙasa fa sun tattagi tarin tilin buri gashi shi kan shi ya yi wa 'yan ƙasa wani babban alkawari ya ce zai tabbatar najeriya ta zama abin alfahari sai dai duk da yake ya ce akwai buƙatar mutane su ɗan yi haƙuri wasu fana ganin babu wata maganar uzuri sau suke kawai su ga sau sauye-sauye cikin sauri shi yasa nake ganin akwai buƙatar muhammadu buhari ya jawo samari ya ba su mukaman da za su samu dama su dama a kusan kowane lamari don ko ba komai su ne manyan goban da wasu kan ce suna da nisa da kabari na ce amma ɗan iya faka da kamanta yanzu da ka yi maganar matasa ƙasarmu mu sai a ce ka ji kayan yarinta ko kuma ka ji an ce ai sun faya wauta a manta cewa akwai matasa a manyan makarantun waɗanda suka kwankwaɗi ilimin da ya kamata kaga ko tun da dama jahilci ne babbar cuta to ai ya kamata a bar matasa su ma su fafata don ganin an cimma nasarar da Najeriya ke da matukar bukata musamman ma ganin cewa har yanzu kasar mu na cikin ƙasashen da ke tatata idan ko muka sauya salon sakalkala tsaffin masu rike da mukamai a baya sai kaga kasar mu ta samu sararin tattake duk wata shiririta har ta kai ga ta bai wa sauran sa'o'in tarata dan iya ce to Allah ya sa shugaban kasar mu da ma na kusa da shi su yi amfani da wannan dama su tana cewa matasan kasar mu fana da hikima kuma shirye suke duk lokacin da aka gayyace su to su ma za su yi wa ƙasa hidima kaga ko maimakon a bar su su ta gabza rigima ko kuma su yi ta jefa juna cikin tsama gara gwamnati ta san lokaci ya yi ta ɗau azama ta hanyar tuna cewa tun da kowane ɗan adam Allah ya ba shi wata karama to idan an zo ba da mukami kada a ce sai wanda ke da sama domin duk lokacin da aka ce naɗin mukami sai ka fito daga gidan girma lallai babu ko shakka a ƙarshe sai ka ga an koma nadama na ce to ɗan iya ba mu da ta cewa ai sai mu ce Allah ya ba mu sa'a sai dai duk da yake an ba mu damar zaɓo shugabanni ta hanyar jefa ƙuri'a to dole ne fa mu dinga raka su da addu'a kada mu zura musu ido mu yi ta neman lam'a irin haka ne da zaran an hangi wata matsala gare su kuma sai ka ji ana ta neman yin bara'a wannan kuma shi ke jefa ƙasa cikin halin rashin ɗa'a Ka ga a maimakon mu yi ta samun shiryayyen zuriya sai a wayi gari abu da kaɗan kaɗan kamar ba'a kowa ya yi ta abin da yake so kawai babu wata ƙana'a a ƙarshe dai kaga ƙasar ta koma kamar babu tsarin shari'a mu ina lantarki titi duk babu na kirki dai ga lantarki <laughs> kuma ba a baku mu dai ana ba mu duk wata ana ba mu albashi <laughs> To yanzu ga amsoshin tambayarmu mu ko kuma in ce tambayoyinmu na jiya akan mahimmancin siyasa ga ɗan adam da kuma maganar alawus ɗin nan na sayan suturar da za a tila ma 'yan majalisar dokokin Najeriya. Ga masu ta tafi amfani ganin yadda 'yan siyasa suke kai yaransu turai domin karatu da kuma hutawa. lokacin ne talakawan da suka zaɓe su ke neman na bakin su ido rufe saƙo daga dauda idris ɗan kare kare a gaskiya idan an yi siyasa bisa gaskiya da adalci abu ne da ya dace ga rayuwar ɗan adam amma a najeriya masu yin ta ne ke mura saƙo daga isa lawan girgir Siyasa muhimmiya ce ga rayuwar jama'a, saboda ta hanyar siyasa ce jama'a ke da damar zaɓar mutanen da za su kawo koyin ayyukan ci gaba ga al'umma kamar fannin lafiya, ilimi, ruwan sha, ayyukan yi da kuma tsaro. Saƙo daga Abubakar Suleiman Runka. Yanzu kuma ga amsoshin tambayarmu ta jiya a kan alawus ɗin da za a bai wa 'yan majalisar dokokin Najeriya domin sayan sutura, wato kayan sawa a jiki. Wannan zalunci ne kawai, kuma duk ɗan majalisar da ya amince da haka har ya karɓi kuɗin nan, to muna addu'ar Allah ya sa kar ya ci kuɗin nan lahiya kowane ne. kuma Allah ya isar mana lallai idan shugaban ƙasa yana da damar taka birki akan haka to ya taka musu birki domin wannan haɗama ce da baba kere wallahi wai ma wannan canjin kenan haka wallahi duk duniya babu azzalumai 'yan majalisa kamar na Najeriya toha su shirya akan wannan zalunci domin ba za mu amince ba da wannan satar hashi da makamin sako daga Abubakar Muhammad Hakikanin gaskiya, gwamnati ya kamata a rage yawan wannan kuɗin da 'yan majalisar tarayya za ta karɓa, duba da yadda matsalolin rashin aikin yi ga matasa da kuma tsadar rayuwa ga 'yan ƙasa musamman ma talakawa wayanda ke neman nasawa a baki. Allah ya kyauta. saƙo daga Sa'idu Gagiyo Katamma. Yanzu kam ta bayyana a hili, 'yan jam'iyyar APC sun yi ta ihun cewa canji canji. gashi yanzu su ma sun je majalisa sun ɗanɗana giyar mulki sun zamo masu kishin aljihunsu ba wai masu kishin ƙasa ba da haka nake Allah wadai da duk wani ɗan siyasa mai haɗa a baki baya cikawa saƙo daga boys saudiya VOA hakikanin gaskiya ni dai a nawa ra'ayi wannan akwai tafka da warwara a cikin canjin da aka kira a Najeriya. To yauwa idan haka ne to su kuma talakawan da suka zaɓe su nawa ne za a ba su sisi kayan sawa ga sallar azumi ganin cewa ga shi ana gab da kama azumin watan Ramadana. Saƙo daga Yahuza Zaki Gwandu. Muna nan muna Allah ya isa da haka. Ai wannan zalunci ne ma a hili. Ana cewa ƙasa babu kuɗi ashe ga inda kuɗin ƙasanmu ke tahiya a banza. Sa kaya? Sa kaya? Tufafi? maganar banza ma kenan Allah ya isar mana kuma muna kira ga gwamnatin tarayya ta shugaba Muhammadu Buhari da ta gaggauta duba lamarin don kawo gyara da samun zaman lahiya a ƙasa. Sako daga Al-Sadiq M. L. Burgawi. Jama'ar Najeriya, ku sani wannan ba tsarin tafiyar shugaba Muhammadu Buhari ba ce, tsari ne irin na azzalumai masu haɗama. Wasu jihohi sun kasa biyan albashi na watanni. ‘Yan fansho na mutuwa saboda bugun zuciya, masu ritaya ko ba su san matsayarsu ba, abin takaici za ka ga shekara talatin da biyar kana bauta ma ƙasarka amma ba za ka wuce albashin Sanata ba na wata guda a matsayin kuɗin sallama. Daga yau za mu fara lissafta ƙudurorinku na kirki da na banza don gaba. Sako daga Lawal Yusuf Saulawa. Wai shin siyasa na da mahimmanci a rayuwar ɗan adam ko mahimmancin ta tsaya ne kawai ga rayuwar mai yinta? Me yasa ake siyasa ne, don kuɗi ko kwaɗayi, ko dai don sha'awar neman inganta ci gaban ƙasa da kuma kyautata rayuwar al'umma? Ga zauren matasa. A yau ina tare da Honorable Aliyu Ibrahim Gebi, ɗan majalisar wakilai daga jihar Bauchi, sai Husaini Mahmud Abba, shugaban ƙungiyar Boyak wacce ta taka rawa a zaben bana sai isa muƙaddam wanda ya tsaya takara a jiharsa ta gombe amma bai samu zaben fidda gwani ba da ya tsaya takara na zama ɗan majalisar jiharsa sai kuma maryam babudu ma'aikaciya a gidan talabijin mai suna wonderland da ke nan birnin tarayya abuja sai kuma ni madina dauda da zan ja ragamar shirin ina muku maraba da zuwa wannan zaure. <laughs> Menene cancanta a siyasa? To cancanta a siyasa dai abu guda ne. Akwai dan siyasa akwai dan takara. dan takara daban yake da dan siyasa. dan siyasa shi gogegge ne wanda ya dade yana cikin harkar. Shi kuma dan takara za a dauko shi ne kawai bai so ma wani lokacin kawai zuwa ce zo ka tsaya. Ka zo kuma ka tsaya kamar yanzu akwai mutane da yawa wanda sun cancanta ne yasa aka dauko su. Me ake gani a jikin mutum a ce yau ka cancanta ka fito ka tsaya takara? in kika duba ai kwarjini ko a ba kwarjini yau duk kasan nan mun yi tafaki mun ce babu wanda ya kai Buhari cancanta ya yi jagorancin kasan nan haka ne ai ban waje zabi ce in ka duba tun yana yaro tarihin sa menene akwai gaskiya akwai adalci akwai kunya akwai kara da sauransu akwai rikon amana akwai rikon amana duk waɗannan ɗabi'o'in da ya kamata a ce bil adama mai neman wakilci wa al'umma yana da su to dan siyasa bai da wa'annan dan siyasa daban da dan takara dan takara muke magana dan takara ba dan eh, ba dan jari hujja bane kamata ya ce dan takara yana da wannan muradan wanda tun daga gida an saka su shine wanda Aminu na nan yake magana a tun daga farko Malam Husaini amma shi dan siyasa burinsa ba wai takara bane burinsa a kawo wanda al'umma za su mora wanda zai ma al'umma aiki wanda zai fitar da wannan kisan a wuta to mu mun maida abun kamar yadda kanina yake baɗi yanzu kamar gado gwamna yana gama gwamna ya ce matarsa ce za ta zo ta zama gwamna ko ɗansa ne zai je eh, eh, house of representatives shi kuma ya tafi sanata kamar gadon gidansu ne kamar mu an haihe sani barin ji ra'ayinka akan bambancin ɗan siyasa da wanda ya cancanci takara to a wannan eh, misali da aka ba da tinubu da fashola kuma kin ga a nan shi tinubu yau da ya gwamna ba ma yarda da gwamnan shi cewa ya aiki ba sanda ya kawo fashola Fashe nan da ya kawo kuma yau shi ne ya bashi wannan sunan da yake da shi yau saboda cancanta gane cewa wane zai abin da yawanci 'yan siyasa ba su a kawo wanda zai fi su aiki yau kai ka aiki kaza ba ka so ka kawo wanda za a ce gobe ya fi ka to amma ka gan tinubu ya ajiye wannan ya kawo fashala duk da sani cewa wannan zai aiki ya zo mai yawa mai fishi suna ya ajiye wannan a duk inda aka ce yau 'yan siyasa zai ce ban ki ba in wane zai fi ne kokari bare a kawo shi ya zo ya ƙara abin da na yi ya zo ya kai mun da muke hanga to ina ganin shine cancanta kuma lallai maganan siyasa an kyauta kenan idan aka yi haka eh, an yi adalci maryam ni ina son man dan magana akan abin da honorable ya ce akan wanda suka cancanci zaɓe kamar yadda ya magana akan general buhari da yanzu an zaɓe shi ne akan cancanta ni ina son yin magana cewa ya takara sau hudu kenan mm. da can mutane ba su ga wannan cancantan ba ne sai yanzu takara har sau hudu ba a gani ba ni ina son a nan ina son in ce yawancin mu zaɓin da muke a ƙasar nan ba a kan cancanta yawancin muke yi ba da inda kan cancanta ne da tun zaɓe na farko da an zaɓe shi amma yanzu sai da aka ga mutane kila an gaza an shawo an rasa yadda za a ce to bari dai mu bashi din shi mai gaskiya tuntuni ba a san yana da gaskiya ba to yanzu wai shin bancin buharin ba matasan da suka tsaya takarar nan ne to ai abin da nake so in ce ai matasan su ne magadan buharin ko ko mai shekarun buhari ne zai gaji buhari ko ko mai shekara da ya dara na buhari shine zai gaji Buhari? to me suke jira da yasa suka bashi a yanzu suna jira su kware ne su matasa eh sabili da yanda aka yi tafaki kamar yadda ta faɗi ya ja yanda kasar take ciki lamarin na kasar nan take ciki a yanzu idan ba an ɗauko gwani din wanda ya kware mai gaskiya wanda ya cancanta ba abun ba za a kitsan ba zai fita daga wutan ba ana buƙatan a yanzu yanda Allah ya zana abun shi cikin ikonsa lokacin ne ya yi daidai mun san darajar shi buharin mun san amfanin buharin akwai koke-koke da ake yi cewa matasan najeriya har yanzu ba ku yi hankalin da za ku iya rike shugabanci ba rike shugabanci a shekara na yau 39 ina member house of representatives mutum miliyan biyu nake wakilci da mahaifi da sarkin bauchi ka dan shekara kwarai kwarai hajiya da sarkin garin da limamin bauchi duk ne ke wakilcin su har shekara hiro bauchi to yaushe kuma mai mai hadisi yace duk mai kiwo shugaba ne duk wanda yake da iyalai mata na biyu ɗaya na bakwai da wani ya shugabancin kasar nan shekarun nawa ne 32 masha Allah su general Erado shekarun su nawa suka zama general shi Buhari yana shekara nawa yayi mulkin shi na farko so wanda wata magana ce ta banza cikin mudun waye mana waye Allah ya ma alƙawari zai kai 70 ai duka 60 na 70 din ne so in ma kana 30 ka ci rabi in za ka yi 60 to akwai kukan da ake yi kuma cewa ko matasan nan mai yiwa kwaɗayin kuɗi ne kawai ya kai ku taka rawa a siyasa to ranke da ina muka san kuɗin ma da zamu kwaɗayin su babu dalili kuna ganin wasu na shiga suna dawowa da motoci makafin motoci masu duka wannan mu babu shi to amma ai a harkar maganar siyasa eh ina jin sani rayuwa gaba ɗaya. ko a siyasan ko a kasuwanci ko a nema akwai wanda za a samu sun samu kudin sun hau mota siyasan ma wata banne ne wanda za ta tada wasu wannan abubuwan dama duk Allah ya su ne kowa zai kama nan wani ya kama nan wani ya kama wani kamar da kuke midiyan nan sai kaga akwai yan midiyan wanda suka samu kuɗi sosai yan siyasa ne ba su sani ba ya mai yawa ya fi siyasa samun kuɗi hmm. amma kaga saboda siyasa dai abu ne na shugabanci duk mutum da yake tunani zai shugabanci gidansa iya iya zai kai waje iya kai waje zai fara ko da karaman sa har ya kai ga gaba dan majalisar wakilai aliyu ibrahim gebi ga ka dai matashi kuma ka shiga siyasa me ya ja ra'ayinka wato dalili na dai guda ne na farko da zan shiga siyasa niyan bautan ubangiji ne amma mukaddamin dalilin shiga na siyasa na shiga ne don nuna wa matasa a jihar bauchi ba lallai sai ka hito daga wani gida ba ko wata masarauta ko wata kabila ko wani addini Bauchin namu ne mu duka ni dan talaka ne jikan talaka ina alfahari da wannan gadon gidanmu dama ilimi ne amma an bar siyasan akan kawai sai 'ya'yan wane da wane ko kuma mutanen can da mutanen can amma da mutanen nan da na shiga na shiga ne don nuna ma matasa 'yan wana darasi fi sabilillahi ba wai na shiga ne da wani niyya da wani buri ba don a nuna darasin cewa in aliyu zai iya shiga to hakika da mansur da mutari da jima duk su ma za su iya shiga to isa mu kaddan bari mu ji daga gare ka me ya baka sha'awa a siyasa abin da ya bani sha'awa a siyasa shine kamar yadda honorable ya ce mu matasa gani ake ba mu isa ba ko ba na mu iya ba komai ana ga sai tabai su za su iya yi bayan akwai kurakurai wadda muna gani suna yi ba mu isa mu ce musu a'a ku yi ko kar ku yi ba yanzu idan ta taba yawanci idan suka zo cikin tafiyar akwai ababe da ake samun wadda ya kamata matasa ne suke ciki sai dai mutum ya je nemo a abokinsa wadda suka yi makaranta da ba zai nemo yaro wadda zai ta da shi a samu ci gaba ba kullum sai dai kawai ai ta zagawa wane yau shine gobe ya ji haka dai ai ta kewarta usaini ka yadda da duk waɗannan shawarwari da suka bada ko bayanai da suka yi to na'am wannan mm. kana kungiya da ya taka rawa kungiya da ake ya taka rawa a wannan zaɓen kuma tunaninmu abin da ya samu muka shiga wannan kungiyan lallai matasa ya kamata su fito su shiga siyasan nan saboda shi yasa kake gan siyasa tana da gurare tun daga kansila har zuwa president ƙananan matsayi to a nan ne ya kamata tun daga kansula matashi ya zo ya koyi isan aikin kansula ya zo chairman har ya kai ga shugaban kasa amma nan kasan ba a haka kawai sai ga mutum sai ya fado daga sama ko daga wani gwaje ko sa shi position da matsayi da bitaba rike ba to nan kuma sai ka gan dole ne zai kuskure kuma bai iya ba tun daga gida zuwa makaranta tun primary school nake so a ce an koya mutane mutum da yake so ya siyasa ya gina kan shi tun yana karami yana so yana so ya shugabanci mutane saboda haka ya tashi da shi har ya kai ga kwarewa Maryam ke ce mace ɗaya tilo a cikin wannan zaure me kika gani ni dai ina um, siyasa kallo daga nesa akwai abubuwa da yawa da ke da nake son yi tambayoyi akan siyasa dan yawancin mu ma ba mu san ma me ne ma wannan siyasan ba mutane da yawa ba su da ma abun yi sai su shiga siyasa wani ma sai ya bar abin yi ya zo ya shiga siyasa kowa ya sa ma yawancin mutane dai suna ganin cewa in ka shiga siyasa nan nan ne ka ci abinci nan ne za ka yi komi kama manta cewa dan al'umma ne ka shigo ka zo ka taimaka saboda haka ni dai ina da tambayoyi da yawa akan wannan ba kya ganin akwai rawar da mata ya kamata su taka kamar zaben bana da aka yi ana alfahari ko ina ana fita ana bayanin cewa mata su ne ma suka ci gari ba ki alfahari da wannan ina yi da wannan amma yanzu kaman wannan dai na bana dinnan da aka yi abubuwan sun dan ja da baya ba kaman wanda aka yi wannan ba matan sun dan ja da baya ko dan mm, mazan ba sa barin hanya ne su ma a dama da su kaman wanda aka yi kwanan nan na gwamnoni mutane da yawa duk da mun sa rai cewa mace za ta zo ta samu kujeran nan na taraba amma waɗansu ma an ka ji ra'ayin a ce a ah, ai ba za ta ci ba mace ce saboda haka akwai waɗansu abubuwa da bai kamata ana yi ba a ringa dama da mata Wai shin masu siyasa na yin ta ne da ƙudurin taimaka ma jama'a ko ko dai suna shiga siyasa ne don taimaka ma kansu da azarta kansu da kuma cimma wani burinsu na san kai da san rai? ga kabir ɗanladi lawanti da Karin bayani hakikanin gaskiya a afirka dai yawanci siyasa yan siyasa suna shiga siyasa ne don neman arzuta kansu da kuma cika wasu burorin su na rayuwa abin da kawai za mu iya cewa kenan saboda in kin lura da abubuwan da suke faruwa a kasashen duniya yawanci yan siyasa musamman ko da a latin america ma akwai shugaban kasar uruguay da na paraguay wanda yawanci akan kwatanta su akan cewa mutane ne wanda yake eh, ba su da ainihin son duniya to in kin duba irin waɗannan abubuwan sannan kika je turai kika duba yadda ainihin yan majalisun su da ainihin shugabannin suke za ga cewa akwai bambanci sosai tsakanin ainihin yadda ake siyasa a turai da ma wasu yankuna na asia da kuma yadda ake yin sa afirka saboda yawancin siyasa a afirka in kin kula ya kaman yan siyasan suna sa ainihin jari ne wato mutum ya zo ya kashe kuɗi ya yi kamfen ya ba mutane kuɗi daga ya ci zaɓe kuma shi kenan ya zama sarki mutanen da suka zaɓe shi wanda yake su ne kamata a ce sarakuna sau da yawa a cikin wannan shekaru sha shida da muka na demokuraɗiyya za a ga cewa mutum ya shiga siyasa bayi da tarau amma kafin ya gama sun zama masu kuɗi a yankunan su ko a ƙananan hukumomin ko kuma a jihohin su sannan kin duba a ainihin mataki na tarayya ma kusan haka ne jan majalisu na yawanci waɗanda suke zuwa wani ko ko mota baya da shi amma kafin ya gama majalisa ya ga cewa ya samu motoci ashirin talatin to irin waɗannan abubuwan mutu ya kula da su zai ga cewa ainihin siyasa yawanci a ƙasashen afirka ko kuma in ce najeriya ba ana yin ta ne saboda ainihin taimakon mutane ba ana yin ta ne kawai saboda arzuta kai sannan kin kowa mataki na jiha wato wani lokaci muna mai da hankali ma ga abin da ke faruwa a tarayya wato barnar da ake a jihohi ta fi ma abin da ke faruwa a tarayya saboda yanzu maganan nan da muke da ke akwai jihohi kusan ashirin da biyu waɗanda ba sa iya biyan albashinsu sannan za ki ga cewa gwamnan wannan jiha ɗin zai iya tashi daga ainihin garinsa dama ya gina airport nashi wato filin jirgin sama wanda yake ba jirgin da ke sauka a wurin sai jirgin da ya dauki haya yawanci hayan jirage suke dauka a zuwa sauke su a jihohinsu su hau mota su karasa cikin babban birnin jihar to za ga mutum ya tada motoci ashirin talatin daga ainihin headquarter jihar shi su tafi abuja su je su jira shi mt za su tafi daga jiharsa har zuwa abuja sannan shi ya bi jirgin sama su je su tarau shi a airport su kawo shi gidan gwamnati su sake ɗauko hanyar su sake dawowa jiha man motan da jama'an da suka biyo wannan eh, a wannan kwanake da zai yi sati biyu sati uku da zai yi abuja wannan kudaden da za a kashe a wannan wurin kawai ya isa a biya ƙananan hukumomi guda biyu a albashinsu saboda haka in kin kula mutane ba wai suna shiga siyasa ba ne musamman a kasashen afirka don wai su taimaka wa al'ummarsu ba a suna shiga ne kawai saboda su ji daɗi su tara dukiya su zo kuma su ci gaba da ainihin eh, gallazawa ainihin talakawan da suka zaɓe su wato mutum ka zaɓe shi daga ya koma abuja ko kuma ya tafi hedkwatan jiha ya zama sarki waɗannan shi abubuwan da muke fama da su a najeriya da afirka amma ina ganin lokaci ainihin tare da wayar da kan jama'a zai kai mu wani lokacin da mutum za a zo a ce masa yanzu tsaya takara ma ba zai tsaya ba in Allah ya yarda kuma fatan mu shine ainihin sabon shugaban kasa ya sa kasar na kan tsari wanda yake duk mutumin da zai shiga siyasa zai shiga siyasa ne saboda yana so taimaka al'umma ba wai saboda yana so ya arzuta kan shi ba. jama'a kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kuma yanzu haka kuna sauraron shirin yau da gobe. ni dai matasan nan kun sa ni a tsakiya daga kun ji dan kiɗi da ke da tafarra kawai sai kanku ya fara <laughs> ya fara gilgilgil kamar jangwala gwada <laughs> To, sai ina Jamila. Yanzu mm. sai a sa mana sauti. A sa muku sauti? Eh, a sa mana sauti, mu ji daɗin <laughs> girgiza kai. Eh, lallai. Yawanci ai akwai wane ne wane sauti za a sa kuma wane ne ya ce ga sautin da yake so ko su wane ne suka ce. To yau dai wani Muktar Shehu ne a Facebook. A Facebook ko a Twitter? A Facebook ya ce yana son ya ji Adam A. Zango. ko ba Adam A Zango ba? Adam A Zango. Ta farra gare ka. Duniya ta zo ƙarshe. Kana ji kana gani mai mota zai raba ka da bebin ka ko bai karatun sallah ba. Duniya ta kusa tashi amma mutum bai gane ba. Duniya ta zo ƙarshe. A bangaren maza mu ma matsala ce da mu bayar galilan ba. Duniya ta wani in macen ba shigar banza ta yi ba wai shi ba ta waye ba duniya ta zo karshe ya za ki ringa hahinta ta ki sa hijab ban gane ba wani saurayi in ya je zance ta gihe ki zuba za ya koma ba a wance san ba ta waye ba Allah duniya ta bai zo karshe wani gidan a kullum a cikin matansa zai ya bibita duniya ta zo karshe ran kwanan dakin amarya tsire zai siyo da yajin citta duniya ta zo karshe ita kowar gidan ran kwanan ta shine namanta duniya ta zo karshe da safe amarya ta ci indomi da kwai ɗayar kwai ta tunda ba sabuwa ce ba duniya ta da nishadin masharanta duniya ta sau karshe ka tsare ni ganin kyashin kowa ka guje ni kowa ta duniya ta sau karshe ka kara min san manzon ka na mace ina yi ma bauta duniya ta sau karshe da na ji zan yi wa wani kushe to zuciya ta ka kulle ta ta yarda ba zan bude ba kashiya ma mutum bai gane ba duniya ta zo ƙarshe yaf sama a sanadin bayyana gaida Jamila. A gaishe ki kai ki ba gashi na ai Adam ya eh, zangwaɗe. Ina eh, ni ya dan sa kikin dan motsa kaɗan. Ina ai yanzu shekaru sun tafi mun bar muku. <laughs> Jamila ka hai mu tattare ko mu tsama mu hice hmm. daga nan. Eh. Idan Allah kai mu gobe Alhamis. Rana ce da muke mai da hankali akan kiwon lahiya. To mecece tambayar mu ta yau? Muna so mu ji daga bakin masu sauraro idan aka yi iyakacin ƙoƙarin neman raba mutum da shaye-shayen abubuwan samaye aka gagara ina mafita to meye abin yi a mm, nan. Sosai kam sosai. Za ki ga a likitance za a ɗauki matakai a kai likita za a shiga bokaye a shiga malamai duka a cire mutum daga yanayin da yake a raba shi da abokan shi amma eh gaskiya kam eh, an sosai muna so mu jiya a ganin ku ya za a yi idan duk aka waɗannan abubuwa aka gagara ina mafita kwarai to Allah ya kai mu amin Baki ɗaya yakacin shirin namu kenan yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da tafarra girma tafarran da ya haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Keith Holmes ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai gobe Alhamis war haka da izinin Allah mu sake haɗuwa a wannan hili na yau da gobe. This program has come to you from the Voice of America, Washington.